baki mai yanka wuya. A daidai lokacin da sojojin juyin mulki a Nijar suka ƙudiri aniyar hukunta hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Zarge-zarge na ƙara faɗaɗa kan hannun tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu a juyin mulkin. Shin me ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar? har suke zargin juna da ƙiyayya sakamakon juyin mulki? Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Lamari na baya-bayan nan a cikin mako uku da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. shine a yayin da kungiyar kasashen ecowas take kokarin mai da wukar ta kube domin rungumar matakin sulhu da gwamnatin juyin mulkin kasar kwatsam sai aka ji gwamnatin ta fitar da sanarwa inda ta ce ta tattara hujjoji a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum da yanzu haka suke tsare da shi a gaban kotu. Bisa zargin cin amanar ƙasa da haddasa fitina ta hanyar kiraye-kirayen waya ga wasu shugabanni da gwamnatoci a faɗin duniya. To shin da waɗanne dokoki ne za a gurfanar da shi kuma a wace kotu? Mai fashin baƙi kan lamuran shari'a a Najeriya barista mai nasarar kogo Umar ya yi ƙarin haske. to eh, wala Allah suna da kwararan hujjojinsu ko suna da abubuwansu to amma dai abun da dai aka sani a duk duniya shine ba ka iya zama alkali a kan shari'a wadda take kai kana cikin waɗanda ake kallo ana yin shari'a a ciki ba za ka iya zama alkali ba saboda haka ba zai yiwu a ce su za su iya zama alkalai a kan laifuffukan da suke ikirarin shi shugaba muhammad bazum ya tabka ba ah, mai yiwuwa idan sun kai kotu ta afirka ta yamma ita ce afirka ta kotu e, kula da harkoki na afirka ta yamma wanda kuma tuntuni sun yi watsi kuma da ita hukuma afirka ta yamma din wanda kuma su mambobi ne to saboda haka a nan wurin mu a matsayinmu na 'yan demokradiyya to za mu kalli wannan abin a matsayin wani irin kazaza ne ma'ana wani irin abu ne wanda suke so su kakaro kuma wannan abu ne wanda ake cewa Eh, wayan a ci an kori kare daga gindin kanya eh, wannan ba abu ne wanda yake a tsarin demokradiyya za mu iya amince mushi ba ba abu ne ba saboda a tsarin demokradiyya har gobe shugaba muhammad bazum shine a bayani inda za a kalle shi ta fuskar demokradiyya shugaban jamhuriyar niger tana iya za mu tsaya mu sa ido mu gani a wace kotu za ta iya kaiwa idan kotun ita kanta ƙasar ce kuma ƙarƙashin shugabancin sojoji wanda su suka tura shugaba muhammad bazum to muna kyautata zaton za a kalubalanci wannan shari'a kuma a nuna cewa wannan abu bai yi daidai da hurumi na 'yancin ɗan adam ba hurumi kuma wanda yake na tsarin mulkin duk duniya ba zai yiwu ka zama kai ne mai kara kuma kai ne mai kotu kuma kai ne wanda kake ikirarin cewa wane bai da laifi wane ke da laifi ko wane ne bai da laifi amma dai abinda dai za mu iya hasashe a nan shine duka suna kara kawo hujjoji ne waɗanda suke za su iya ba su tagomashi ko kuma hujja na su kara miƙe duwawu su zauna daren dam akan kujerar mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar. idan za a iya tunawa tun a farkon juyin mulkin na jamhuriyar Nijar. Wasu masu fashin baki suka yi zargin makarkashiya da hannun wasu ƙasashe har ma da ɗaiɗaikun jama'a ciki har da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu. Yanzu haka kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula na ƙara girmama zargin da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar kan hannu a juyin mulkin bisa wasu dalilai da suka ce sun tattara tun somawar wannan lamarin. kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin 'yan fafutukar michael zoidi ya bayyana misali a tambaya yanzu sojawa wasu saki bazum suke ya hita ya yi yawo cinye mai babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya amma muhammadu yusufu a sake shi a ke mishi tashi ka taika yawo bai iya yawo tun dai ya raba kano 'yan kasar nijar ya sa wani irin milkin kama karya cikin nijar ya kuma dauki arzikin namu ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikin mu suna tahiyar su don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Yusuf. Yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa. Ya so ke tun da ya gani abin ya kubce mishi. Muna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shi ne yake sa ba ya yi shi ne ya kama komi gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hodi a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi wasu bayanan na daban na kara karfafa wa 'yan kasar nijar kwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan kasa tsohon shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa biyo abdurrahman ya gano abubuwa da dama harka kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya huto ya yi eh, kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar a ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyan nan da rishin magana shi kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a kare ma yake cikin eh, wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakaninmu mu hudda don a hudda wani a sa wani shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar pendes tarayya abdulmuni gusman na daukan abin a matsayin shaci faɗi muhammadu Isuf ba zai yi makan sakudita ba da saboda jam'iyyar shi wadda ya girka wadda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko shugaban kasa Muhammad bazum ita ta bashi iko akwai har da ɗan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an tsare shugaban kasa da alama al'amarin juyin mulkin na Nijar da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ko yawo ta ce za ta ɗauka kan masu juyin mulkin ya haddasa tsamin da daddiyar dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Duk da yake 'yan Najeriya musamman daga yankin Arewa sun yi ittifaki tare da fitowa ƙarara suna nuna adawa da yunkurin ƙungiyar ECOWAS na amfani da ƙarfin soja kan masu juyin mulkin. hakan bai hana wasu rukunai na 'yan kasar ta Nijar jefa kalaman kakkausan suka kan Najeriya ba bisa zargin cewa ita ce ke jagorantar kaiwa kasar yaƙi baya ga rufe kan iyakokinta da kuma yankewa Nijar ɗin wutar lantarki. Mai fashin baki kan siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo, Farfesa Bello Muhammad Bada, ya ce bambancin fahimta ne ya haddasa haka. dama da ɗaya najeriya ba ta da ta goma shi a ƙasashen afirka na yamma renon faransa idan al'amari ya haɗa ɗan najeriya da mutanen cameroon ko togo ko mutanen benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan najeriya ne shi laifi ne da ɗai inda muka jin ɗan sassabci shine a nanan ga tsakaninmu da Nijar su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajen su ne muke ji to girka mutane ake yi a ka ana shuka su a kan kiyayya dama tarbiyya ta faransa ba tarbiya kwarai ba ce kada ka manta faransa ta kama ma biya fara a lokacin da an kai yakin sa, ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS sannan menene ake ce ma Najeriya domin shugaban ƙasar Najeriya shina shugaban ƙasar ECOWAS ba shi ai yayi abin da ne kaso ba sannan shi kai ne shugaban ƙasar Najeriya shi ma ya kurakurai bai kamata tun farko a matsayi ne na shugaban ECOWAS ya fara cewa ai mun ba ku lokaci zuwa kaza in ba ku yi kaza ba to ko da ƙarfi ne za a cire ku a lokacin da ake diplomasiya in ka riga ka faɗa ma mutane irin haka nan to ka riga ka kai su ga bango kuma wannan ya zama dalilin da zai sa su kuma sai su yi kishin ƙasarsu to kuma irin wannan kishin ƙasa da su suke da shi na son ƙasarsu to kuma najeriya saboda yawan ƙabilu da bambance-bambance da kuma rawar da 'yan siyasa da 'yan boko ka takawa sai ya zamba ɗan najeriya dai da kishin najeriya sai dai yana da kishin kai nai da tunanin shugaban ƙasa ina ya fito fahimta ita kanta da fahimta wanda faransa tawa tarbiya da fahimta wanda ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina. 'Yan wani ɓangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shina shugaban ƙasa. Suna cewa yana taimaka ma Nijar so da yawa. abin da ya shafi motoci ne sha'anin abin da ya shafi kayan zaɓe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma nijar ba kuma nijar kaɗai ba amma ita nijar duk wanda ke najeriya har dai arewacin najeriya ba ka iya cire ɗan najeriya ka cire ɗan nijar. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.